Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu al'umman duniya baki ɗaya barkanmu da warhaka sannunmu da arzikin kasancewa da ku a wannan lokaci mai albarka da fatan an yi sallah lafiya kuma muna cikin ƙoshin lafiya a da farko kafin in shiga cikin bayanin da nake ɗauke da shi idan wannan shi ne shigowanka na farko wannan channel ta mai albarka please ka danna mana subscribe ku danna mana ƙararrawar sanarwa sannan ku yi mana sharin wannan bidiyo domin saƙon ya kai duk inda ake buƙatan ya kai a kamar yadda muka saba lokaci bayan lokaci idan mun samu bayanai na ƙaruwa ko kuma bayanai wanda suka shafi farin ciki ko jajantawa ko kuma wani abu wanda dai al'umma ta ƙaru da shi mukan yi ƙoƙari mu kawo shi cikin wannan channel ta mai albarka. To a yau ma kash muna ɗauke da wani bayani wanda abu ne wanda ba shi da daɗin ji wanda mun yi ƙoƙari ma mu zo muku da cikakken bidiyon domin ku ga abubuwan da yake faruwa na zancen wata yarinya wacce ta yi ɓatanci ga ya halitta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. wanda haka har ya zamto shine sanadiyyan rashin rayuwanta to sakamakon yanayin tsare-tsare da ƙa'idoji na YouTube wanda ba sun cika sa ɗora musu irin wannan abubuwa ba ne wanda ya shafi kamar tashin hankali ko barazana to hakan ya sa ba mu ɗora muku shi ba da kuma dai sauran wasu dalilai to amma muna son za mu ɗan muku bayani a takaice kan watan abin da matasa suka ƙaddamar kan wannan watan yarinya mara kunya wadda ta yi ɓatanci ga annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam wanda har ya zamto shine sanadiyyan ɗaukar rayuwanta a bayan da muke ƙoƙarin mu yi muku anan shine cewa wannan hukunci da suka ɗauka kanta hukunci ne wanda shine daidai da ita kamar yadda malamai suka tabbatar mana a hukunce sakamakon irin wannan abubuwa sun sha faruwa a wannan ƙasa tamu Najeriya abubuwa makamantan wannan maimakon ka ga shuwagabanni wanda suke da iko akan tsayawa wajen watan ƙarawa matasa ko bayin Allah musulmai ƙwarin gwiwa wajen dakewa wajen ci gaba da kulawa da ba da kariya ga haƙƙin Annabi Muhammadu Sallallahu Alaihi Wasallam. To amma sau da yawa sai ka ga abubuwa irin haka ya faru. maimakon a mai da hankali akan wannan abu a ɗauki hukunci wanda ya dace akan wanda suka yi ɓatanci ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai ma ga ana yin wasu abubuwan da ke ƙoƙarin kamar nuna goyon baya ga waɗannan wanda suka yi ɓatanci ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kamar yadda yake watan abu ne a fili wanda ke ƙoƙarin bayyana ga ita wannan yarinya mara kunya wacce ta yi ɓatanci ga annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam da sakkwata ɗin wanda aka ɗauki rayinta. To duba ga wannan da ya samu ba mu da ƙarfi ba mu da iko akan abun da za mu yi game da al'amarin wannan in ya faru, sai dai mu ƙoƙarin fito da hanyoyi na ƙara wayar wa mutane kai da cewa in abu irin wannan ya faru kada su tsaya wani tsoro ko shakka wajen ɗaukan hukunci da ya daidai ga wanda ya ɓatanci ga Annabi Muhammadu Sallallahu Alaihi Wasallam in har an tabbatar ba kokonto ba shakka cewa lallai wannan mutumin ya yi ɓatanci ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam na to su tabbatar da sun ɗauki hukunci a kan shi wanda ya daidai da shi ba tare da ɓata wani lokaci ba domin tsayawa ɓata lokacin ƙarshe yakan ja ka ga ba a yi hukunci a ga mutum wanda ya dace da shi ba to wannan yasa na ce ni ma irin gudunmawar da zan bayar shine kamar yadda wani malami ke bayani game da wanda ya yi ɓatanci ga annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam to shi ne yake ƙoƙarin haskawa mutane domin su ji da kunnunsu kuma su ƙara tsayuwa su ƙara dakewa ya zamto ba gudu ba sha da ba ba tsoro ga dukkan wanda ya yi kuskuren taɓa biyan halitta annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ya yi isgilanci ko ya wani ɓatanci ko ya yi wani abu wanda bai dace ba to lallai mutane su yi ƙoƙarin ɗaukan hukuncin da daidai da shi kamar yadda shari'a a ta tanadar a kan shi a wannan kuma shine kamar yadda yanzu za mu gani mu ji kuma ƙarin bayani daga bakin ashak prof watan ibrahim ahmad mukar zaria a hafizahullahu allah ya ƙara masa lafiya sai mu kashe kunni mu ji ƙarin bayani dangane da girman martaban annabi Muhammad sallam da kuma irin hukuncin da ya kamata a yi ga dukkanin wanda ya gigin taɓa mana annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam a bismillah. idan ku an je daga baya a kar ku kara barin wanda zai taba janabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin kwana lafiya kar ku kan wannan mutumin ba ɗauke kan mutumin ya yi alaɓa sha lahira a yi shari'a kun ba da shari'a wata tsakanin shi da wannan kura ke kuwa ba lamarin wasa ba ne wajen da ba a zuwa